masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai tattauna ne kan gasar neman gurbin shiga gasar kofin duniya da a yanzu haka hankulan masu sha'awar wasan suka karkata zuwa gare ta amma za mu takaita shirin ne akan nahiyar afirka inda za mu duba kalubalen da ke gaban najeriya wadda ke dab da samun tikiti a rukuninsu na ba a yanzu dai hankalin masu sha'awar wasan kwallon kafa a kasashen afirka ya koma kan wasannin neman fidda kasashen da za su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya da ake sa ran gudanarwa a baɗi a ƙasar rasha a wasannin da aka yi a baya najeriya ce a sahun gaba a rukuninta na ba inda take da maki goma yayin da zambia ke bi mata da maki bakwai wani abin da ya ja hankalin masu bibiyar harkar wasan kwallon kafar shine yadda a wannan karo kasashen da suka yi fice a harkar kwallon kafa a afirka wato algeria da kamaru suka kasa tabuka abin kirki kamar da yadda suka saba yi a can baya abdul salisu garba da aka fi sani da abdul mp3 masharhanci ne kan harkokin wasan kwallon kafa a najeriya ya kuma ce a wannan karo najeriya ta fito da kafar dama najeriya dai gaskiya tana da kwarin gwiwa sosai kuma ta taka rawar gani musamman yadda ta kafa tarihi ma ta shiga tsawon kungiyoyi biyar wanda suke fafata a gasar zakaran eh, duniya wato gasar cin kofin duniya da neman shiga gurbi wanda sun kai kusan wasanni 34 kenan ba tare da an doke su ba wato sun shiga sau wanda kasar spaniya ne kawai take sama da su a wannan bangare din kuma an kano wasannin da najeriya ta fafata guda hudu ta yi nasara guda uku sai wasa na baya baya daga ita da ta yi da kamaru a yawun da suka yi kunnen doki ci da daya to najeriya ya ce ta yi rawar gani kasancewar yanzu haka a rukunin na ba tana da maki goma sai zambia da ta doke algeria a wasanta na baya ta samu maki bakwai sai ita kamarun take da maki uku sannan ita algeria wanda kusan ma za mu iya ce ta riga ta fidda rai a samun wannan tikiti tana da maki ɗaya ne kacal saboda haka najeriya tana da dama kuma tana da kwari sosai na ganin cewa ta wakilci afirka a gasar zakar a gasar cin kofin duniya da za a yi a can rasha a shekarar 2018 to da dama daga cikin masharhanta kan harkokin wasanni sun jinjina wa tawagar super eagles musamman kan nasarar da ta samu da ce hudu da nema a fafatawarta da kamaru a birnin uyo kafin daga bisani kasashen biyu su yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a yawunde ana ganin mai horar da tawagar ta super eagles diana tro ya yi ƙoƙari wajen shirya 'yan wasansa amma suna cewa har yanzu akwai wani sakaci da ya samu gindin zama a sha'anin gudanar da tawagar ta super eagles na rashin tanadin 'yan wasan da za su iya maye gurbin zaratan da ake ji da su idan an samu bacin rana abdul mp3 ya janyo hankalin kocin na najeriya akan wannan batu gaskiya bisa wasannin da muka kalla tun daga lokacin da ya fara jagoranci zuwa yanzu musamman ma na neman shiga gasar cin kofin duniyan nan kusan zamu iya cewa kurakuran kaɗan ne saboda najeriya a yanzu haka tana da tarin matasan yan wasa wanda suke fafatawa a sassa daban-daban na duniya kusan zamu iya cewa kowannen su ma yana da daman da yake samun dama yana fafatawa kungiyarsa wanda take biyan shi wanda suke babata a yankuna daban-daban na duniya saboda haka yana da 'yan wasa sosai sai dai tsare-tsaren da zai a yaushe shine da zaran wani dan wasa ya samu rauni ko ya samu rashin lafiya to fa wani zama mai gurbin sa dama yawanci in kaga kunya tana samun matsala to in aka ce wanda ya zama to gagarumi ne a wajen sa wato ya gawurta a wajen to in ya fita aka rasa mai wanda zai mai gurbin sa to sai ga kunya gaba ɗaya ta samu matsala to saboda haka ta inda zai mai da hankali kenan yau in aka ce a gaban nan akwai victor moses kasancewa wasannin da aka fafata duka guda biyu dan wasan chelsea ya taka rawar gani sosai a wasan to in aka ce yau yana rauni to waye zai mai sa idan wanda ya mai sa zai iya kashi 80 ko 70 cikin ɗarin abu da shi victor moses zai yi to kusan ba matsala to saboda haka inda yanzu najeriya take bukatan gyara kenan zai mai da hankali shine su waye wato substitute dinsa wanda za su ringa mai gurbin idan yan wasa sun samu matsala ko sun gaji ko na mai kama da haka sannan sai inda zai kuma zai mai da hankali kan gyara ko da an samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya to fa najeriya ta mai da hankali kan mai tsara raga kasancewar duk da cewa shi yake ciko zama wanda ya kama wannan wasa gida da waje da yi da kamaru ya yi kokari sosai to amma akwai bambanci tsakanin wasannin afirka da kuma wasanni musamman abin da ya shafi gasar cin kofin duniya saboda babu wata gasar da ta fita a duniya saboda haka bangaren mai tsaron raga na ma sai an yi duba an ga wani irin gyara za a yi kan wannan bangare din to najeriya ce dai ke saman teburi a rukunin su na ba kuma ana ganin cewa tana dab da samun tikitin zuwa gasar ta duniya a baɗi a rasha musamman ma idan ta yi nasarar doke zambiya a fafatawa ta biyu da za su yi a ranar bakwai ga watan oktoba mai zuwa bayan fafatawa ta farko da suka yi inda najeriya ta casa zambiya da ci biyu da ɗaya paul orude sakataren kungiyar marubuta labarin wasanni ta najeriya reshen jihar bauchi ya janyo hankalin tawagar kasar baki daya da ta dauki wasan da za ta yi da zambia da matukar muhimmanci domin kuwa akwai barazana a gaskiya kan ba mun daidai ba mu taba ganin super eagles sun birge fansin su kama wannan karon ba gaskiya yaran nan su yi kokari ka tuna fa cameroon su ne african champion suka zo gida muka yi musu 4-0 muka je gida su kuma muka kama su draw to wannan kuma ba karami abu da su bayigo suka yi ba kuma tuna mu sake buga da algeria su ma su su zambia kuma su ma su to wannan ya nuna cewa gaskiya super eagles nan suna da kokari sosai gaskiya wanda kasa da za ta yi hannun mu zuwa russia 2018 zambia ne to zambia a tuna su ne suka ci algeria sun ci su 3-1 kuma zambia suna da maki guda bakwai muna da maki guda goma to za su zo mu kuma ya kamata a cire mu ci su in ba mu ci su ba muka bar suka ci mu to za su hau kan tebur don su suna 7 points mu muna 10 points amma goal aggregate sun fi mu da goal aggregate suna da goal aggregate guda hudu muna da guda uku amma mu ya samu ko draw ne ko cin su ne kan mun tafi russia shin menene hadarin da ke cikin rashin nasarar najeriya a wasanta na gaba da zambia umar sa'idu shine mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a najeriya wato swan zambia in baka manta ba akwai lokacin da eh, da najeriya da zambia muka buga wasan karshe na cin kofin nahiyar afirka wanda ke najeriya ta samu galaba a kanta amma karka mance cewa suna da tarihin eh, suna eh, abin da shafi fannin kwallon kafa ba a kasansu ba kawai ko kuma a nahiyar afirka a duniya baki daya kuma idan ka duba wasansu da suka yi na kwanaki da ya wuce a lokacin da najeriya ta je ta yi kunnen doki da kasar kamaru ita kuma zambia ta je ta samu nasara ne a kan kasar algeria so kaga da ci ɗaya ba ko ɗaya wanda yake yanzu haka ya ba su maki bakwai najeriya kuma tana da maki goma so ka ga wasan da za su zo su buga da najeriya kar ka ɗauke shi cewa za a yi wasa ne wanda yake kawai kamar na cika umarni saboda idan suka samu suka ci najeriya najeriya kaga suna da maki goma daidai sannan kuma suna da sauran za su koma kuma gida su yi wasan su a lokacin da yake kuma najeriya kaga tana da maki goma ita kuma za ta fita waje ta sake neman wasa wasa ne wanda yake tabbas zai yi zafi ganin cewa kuma babban abin da zai dame su shine kaga kasar zambia za ta duba ta ga cewa kasar south africa a kwanakin baya ta zo ta ci najeriya ci biyu da bako a a nan kasan mu najeriya so za su duba su ga cewa abu ne wanda yake zai iya yiwa cin najeriya to su kuma najeriya ba za su so su sake barar da wannan dama da suka samu wani tafiya gasar cin kofin kwallon kafa na duniya to da alama irin yadda 'yan wasan na super eagles ta najeriya suka taka leda musamman a wasannin da suka yi da kamaru ya burge 'yan ƙasar da dama ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu. Sunana Fatima Idris. A kulliyo mai mu dama muna alfahari da 'yan kwallon Najeriya. Duk lokacin da suka je wasa muna tabbat ɗaukaka zaton cewa za su ci kuma sun mana abin da muka ji daɗi bai da misali jin daɗin da muka yi a wannan kwallo da suka yi muna fata da najeriya ta ɗau ita ce wasanta da zambia ta doke zambia zero kar masu su ba eh, zambia ƙofar da ma har za su samu masu kai kwallo ballantana har su ci kwallo a sunana naziru abdullahi daga jihar bauchi a tarayyar najeriya a gaskiya wato wannan wasa da ya gudana tsakanin wato kasar kamaru da kuma kasar mu ta najeriya gaskiya wasan ya burge ni sosai domin tun daga fari yadda ka ga 'yan wasan najeriya suka fara azama na buga wasa tamkar ma sun san cewar kawai za su yi nasara ne 'yan wasan najeriya sun fara buga kwallon da kishi kuma har ga aka kai ga matakin samun nasara inda muka ci su hudu a zuwan su nan najeriya kuma daga bisani a wasa na biyu da muka bi su har can gida muka tashi can caras to gaskiya wannan ya nuna cewar ba ma fa a inda za mu tsaya ba kenan ina ga har zuwa ga world cup insha allahu najeriya za ta kai To masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Ibrahim Muhammad Goji da ya taimaka wajen haɗa shirin. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.